a hotuna da kuma sanarwar da hukumar ta efcc ta aike wa manema labarai na nuna makudan kudade na kudin dalar amurka da famfan da kuma na naira sababbi a nade a akwatuna daban-daban da ke wannan gida da aka kama wanda ke layin osborn angwai ikoyi da ke nan lagos ko da yake kokarin jin ta bakin hukumar ta efcc a ofishinsu da ke nan birnin lagos ya citira amma kuma wani na kusa da hukumar ta efcc da baya so na ambaci sunansa ya shaida min cewa lalle wayannan kudade ana kyautata zaton cewa mallakan wani tsohon jami'in hukumar matatan man fetur ta kasa ne wato nnpc wanda tuni ake bincikensa game da bacewan wasu makudan kudade mallakar hukumar ta nnpc da ke abuja 'yan najeriya da dama ne dai ke yabawa da wannan gagarumin aiki da hukumar ta efcc ta dukufa tana yi wanda kuma ya kai ga samo wa'annan makudan kudade a sassa daban-daban na nan birnin Legas a ƙasa da mako guda kacal. To koya masana tattalin arziki ke ganin rawar da wannan kuɗi da ake samu zai taka ga tattalin arzikin Najeriya da yanzu haka ke farfadowa? alhaji kasimu garba kurfi wani masanin tattalin arziki ne da saka jari da ke nan birnin lagos in aka amsa kudin nan gwamnati ba za ta yi amfani da su ba sai ta je kotu kotu ta ba ta amincewa ta amfani da su bai kenan na biyu kuma ka san akwai tsari wanda shugaban kasa ya nema kuma yan majalisa har yanzu ba su amince mashi ba irin waɗannan kuɗaɗen da aka amfani aka samu a fara amfani da su wanda ya kamata yan majalisa su tabbatar da wannan abun da dai zai faru shine gwamnati kuɗi kuɗin da suke zaune ba su amfani yanzu za su shigo cikin aljihun bankin gwamnati ko ba ta yi amfani da shi ba direct dai za ta iya amfani da waɗannan kuɗin za a iya ba wani za a iya juya su kuɗi in suna a cikin ɗaki, kaga ba mai juya su kamar abu ne bai ma kowa amfani shi wanda ya tara shi ba amfanin da yake mashi ko ba a sako su ba cikin system yadda za a yi wani ya juya sai ya samu wani amfani to na farko da amfani da za a samu shine in an ci juya kuɗin zai taimaka ma tattalin arziki ko a ce an tara kuɗi an haji ɗaya kenan na biyu idan ana irin haka masu waɗannan ɗabi'a za su ta jinin jikinsu tunda sun san cewa abubuwan nan ba su iya yin su kaɗai wasu mutane ne za su sa su to mutanen da suke sa suna ji suke daga ba suke zuwa suna ba da labarin nan ana gano kuɗaɗen nan tunda abin nan ba iya yin shi da kanka ba yana amfanin ka yi shi domin ka ta bai ma amfani ba kaga inda zaka ka sata ya ma amfani shi ne amma in zaka ka sata za a je a ɗauke to yana amfanin shi to kaga kenan waɗansu za su ja jinin jikin su kenan su daina yi to ganin yadda ake zargin yan majalisar dokokin Najeriya da tafiyar hawainiya wajen amincewa da wasu dokoki da zai baiwa gwamnatin Najeriya damar amfani da irin wayannan kuɗaɗe ga talakawan ƙasa hakan yana nufin kenan yan majalisar dokokin na zagon ƙasa ga gwamnatin Najeriya ga dai Alhaji Kasimu Garba Kurfi ai wannan koja babu in ka kula tun da 'yan majalisar nan suka shigo dokokin da suka fi shafar su da kansu Shi ne suka fi saurin aiwatarwa da ba amma idan ka ɗauka dokokin da suka shafi tattalin arziki da sauran abubuwa yanzu ka ɗauki budget babu yadda za a yi arzikin ƙasa gaba ɗaya ci gaba da idan gwamnati ba ta kashe kuɗi gwamnati kuma ba yadda za ta yi ta kashe kuɗi ba a tabbatar mata da budget ba to budget din nan tun da duk abin da ake so a bi da shi a ce falfado da arzikin su sun ki nuna sun ma da hanzari kan shi domin a tabbatar wasu 'yan najeriya dai na fargaban cewa irin magudan kudaden da yanzu haka aka ɓoye a gidaje da ramuka daban-daban da ke fadin najeriya ka iya sa gwamnatin najeriya sauya kudin najeriya to sai dai a cewar wani masanin tattalin arziki kuma tsohon ma'aikacin bankin uba malam Sanusa hassan bai kamata gwamnati ta sauya kudaden ba domin hakan zai kai ga hasara ba canza an canza kuma yi asara ai a bari a ta kama waɗannan kuɗaɗen da ake kamawan waɗanda suka shigo hannun gwamnatin dai a yi ma mutane amfani da su ai ba duka kuɗaɗen da aka sata ta sanin na ke samu ba amma dai waɗanda suka shigo hannun gwamnatin to an samu karuwa kuma wannan zai ƙara nuna cewa in ka sace ma ba ka ne ba saboda haka in dai kana magana nasara ne ai haka da ake ciki masu cikin nasara ake a can baya ma dai hukumar ta AFCC ta karbe wasu magudan kudade da kudin su ya kai naira biliyan tara a wani gida da ke birnin Kaduna kuɗin da kuma aka danganta da tsohon shugaban hukumar ta nnpc mr andrew yakubu a inda a kwanan nan ma hukumar ta efcc ta gano wasu naira biliyan hudu mallaka wani tsohon tsohon dan takarar mataimakin gwamna a jihar Naija. Sai dai kuma duk da wannan rawar gani da hukumar ta EFCC ke takawa yanzu haka 'yan majalisar dattijan Najeriya sun dukufa wajen yin gyara a dokokin hukumar ta EFCC abinda kuma masu sharhi akan harkokin siyasa da tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa ke ganin take-take ne na ci gaba da zagon ƙasa ga ayyukan yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnatin Muhammadu Buhari. Babin Jibrin Amurka daga Legas. us